Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin namu na noma tushen arziki wanda yanzu ni safina ta sada dangi daga nan sashen hausa na murya Amurka zan dinga gabatar muku. A cikin shirin namu za mu duba yadda wani manomi ya rungumi noman zamani a ƙaramar hukumar dutsen mata jihar Katsina, wato Alhaji Magaji Abu, kamar yadda za ku ji a tattaunawarsu da wakilin murya Amurka Zahraddin Sani Funtuwa. a Alhaji Magaji Abu ma. To kana ɗaya daga cikin matasa a jihar Katsina wa'anda suke harkokin gudanar da ayyukan noma. Me ya baka sha'awa har kake wannan aikin noma? Abin da ba sha'awa kan harkar noma. A yayin na gama karatu na jami'a, to sai na shiga hudu kwangila ta gwamnati haka. Sai aiki ka gina ka ƙara gaba. To sai zan to mun zo mun yi aiki yau ba ka ba maka biyan kuɗi ba wata shidda shekara guda da kuma kuma ka nemi aiki ma ba aiki. To sai muka shawara ya kamata mutum ya nemi abin sana'a da zai yi to sai sarki na alhaji abu gidadu yake ban shawara yace to malam magaji nake ganin ka baka san zuwa nan ofis ka je wurin ofis din wani me zai hana ka zo ka fara noma misali sai ka ce zaka zaka samu kamar din shekara ka ta gatin 1 million fruit Eh. a kan naira fa hannu to ga zaka samu miliyan goma da ya gaya mana haka sai ne kuma na fara shawara ai to wannan kowa karamar abin nan abin nan bace ba kullun dai na tani sai na zo na sai gona a ba a ba 15 hectares wato girman gona ka ya kai hekta goma sha biyar an yanta wajen ashirin da takwas ce gona ta. To a nan dutsen ma koko a Katsina? A nan dutsen ma take nan ba dole. Eh. Na yi wasu gona hekta sha biyar. Bayan wata ne kuma mai gona yana sauran wajen hekta sha uku kuma ƙara fira ban ita. Sai ji to tun da ya ce tun da ya ban shawarar in wan miliyan furut. fruit a eh. can nara. To ba za a targetin ni kuma wan miliyan furut a foci na rafa anu. Hmm. Sai na shawarar sai na zo na samu na zagaye gona gaba ɗaya da waya. Idan zagaye da sai na zo na fara da shi. To mangwaro, gwanda, gwaba, sweet apple, abubuwa da dama da kuma energy. Eh. Na yana da shi zaka dubu ashirin cikin wannan gona kuma sannan kowane shi na dripin system kowane da shi daya akwai abin da ke bashi ruwa daga nan ana nan kuma sun yi shawara ai bari yanzu in kawo green house sai eh. noman zamani dan ya samu green house kamar tana biyar shi ba na zuba eh. so noman tumatir kukumba da bell peppers irin yellow pepper da orange pepper da sauransu irin da na zamani haka eh. na zamani eh To kuma cikin hukuncin Allah Allah ya ba mu nasara da abin da muka yi mun samu jirgin abin da muke bukata. Sannan kuma na sa kifi shi ma na sa fishman kamar na sa kifi kamar dubu goma a cikin wannan gona. Eh. Sannan kuma akwai inda muka ware inda muka inda muka ware muke noma na damina kamar masara dawa wake da gyaɗa. Kenan masara ma tana a wannan yankin za ka ga wasu kamar ba ta yi. Eh abin da yake faruwa masara taki take bukata. To kuma an da taimake mani ina da shanu a gona ta. Ga takin nan zai zo man da sauki. A irin noman shanu ma duk kana yi a cikin gonan nan. Ina da shanu saboda ina son fara mulkin na madara. Eh. eh to kuma ina da presence ina da namu ina da bakwalo. Ah, irin na adamawa eh. dan kawo su ne masu ne su ne da ake cewa milkas ai eh to alhaji magaji shi wannan harkokin noma naka ko za ka iya faɗi ma mai sauro irin abin da ya bambanta sauran irin nomanka da na sauran manoma yan uwanka musamman matasa eh to akwai abubuwa da dama Ka ga yanzu sauran manoma abin abin yana ne yana buƙatar kuɗi ne masu yawa ko da mutum na san in bai bin da halin yin ba zai yiwu ba za ka ma tumatir yanzu nan da wata ɗaya za ka ci ko kwanan tumatir da kai rubuta talatin Eh. to da bai cikin damuna domin ku a gidan hausa na sai wata shidda wata takwas yana mana samun tumatir kuma za ka aje kwana ɗaya ka aje shi zai maka sati uku bai komi ba eh. ba ka shi cikin komi ba to ba su ko noma mu sauran mutane sai damuna ta zo eh. za a zo a kuma yin ruwa bai kai ba yin ruwa ya yawa dawa ta shirya da sauran domin na mu sa'a shi in wannan bai tashi ba wannan zai tashi wata kankaman kamar noman ma kun yi ba irin noma irin wanda ake cewa dry farming a turance irin karfi kenan yawwa a har shi na damuna muna ba shi karfi amfanin ba na damuna karfi abubuwan ake nema ko da mu samu lokacin tsabar ba za mu samu abincin dabbobi to ga shi abincin dabbobi nan shi kuɗi ne to ka kika sayi shi ciwon bai yiwuwa baka da abinci a cikin samu kamar guda talatin a gonarka da awaki wajen guda ɗari da ashirin tumaki wajen guda ɗari in ka ce sai abinci za ka yi abin sai ya gaza wata rana. Ko eh. akwai shawarar da zaka ba matasa musamman yadda na ji kana zaina irin wannan abubuwa kuma zaka ga matasa wani lokaci suna so su yi noman nan amma za ga suna dan kamar tsorata da harkar noma muna ga alamu sai da kuɗi ake wannan noma. To ni shawarar ba matasa ɗaya ce ba biyu ba. Ta kama an ji na fi karfi kamar wannan noma nan ke ce maka na NAB. Eh. Idan yanzu matashi ya samu NAB da shi ɗari ya shuka shi idan Allah ya taimaka ya kula da shi har ya fara yaya. To ina ganin ina tabbaci maka wanda shi ɗari na ina ganin a shekara bai ba shi kuɗi zai ba shi wajen miliyan biyu miliyan uku. Ah. yana bin nan ya gashi na kafin a shi dubu uku dubu biyu ake da ɗari biyar ake eh, a cikin leda haka ko a cikin leda to kai kuma za ka sa shi dubu ɗaya za ka siya shi da gonar ka in kana da shi ɗari tun da shi zai ba kilo saba'in a season ɗin shi in ya yi kwari. to wannan ilimi da kake ba matasa shawara shi yana da sauƙin noma ne koko sai an bi wasu hanyoyi na yin noman shi. Alhaji Magaji Abu kenan wani manomi da ya rungumi noman zamani a jihar Katsina. Sai a biya mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawarsu. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman ma Zaharaddin Funtuwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni ta Sada Sodangi ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.